وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم لنفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقرة من لساني يبقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta laraba yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna biyar ga watan hudu shekara ta 2023 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah ya azurta mu aiki da shi a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci na zamzam da ke hoto a in ba ku manta ba muna dai cikin suratul ra'd kuma a jiya mun tsaya kan aya ta sha tara yau za mu tsora kan aya ta ashirin ya Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب نعم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة فنعم عقب الدار نعم الله ملوكك يتشاء الذين يوفون بعهد الله waɗannan su ne wanda suke cika alkawarin Allah wala yan ƙudunan mefaq ba sa warware alkawari da suka ɗauka tsakaninsu da Allah za su bauta shi kaɗai wallazi ne siluna ma amara Allah bi kuma su ne wanda suke sadar da abin da Allah ya umarce su da su sadar na haƙƙin Allah sannan haƙƙin bayi da haƙƙi na zumunta eh wato ainihin abin da Allah ya umarce su an yi sala su sadar na zumunci wa shauna rabbahum kuma suke jin tsoron ubangijin ya kafu na su alhisab kuma suke jin tsoron mummunan hisabi mummunan sakamako kenan wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim har wa yau sune wanda suke hakurin bin dokokin Allah domin neman yardar su wa qamus salata kuma sune da suke tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sune suke ciyar da dukiyoyinsu daga abin da muka azurta su da shi suke ciyarwa sirran a halin sirri wa alaniyatan da kuma a bayyane wato fili da koyi duka suna ce da dukiyoyinsu wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma su ne suke tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan an cutar da su to sai su mayar da alkhairi ula'ika lahum uqubadda masu wannan sifofi wajen guda takwas to su ne masu kyakkyawan makoma su ne masu makoma wato ta ƙarshe kyakkyawa ita ce aljanna Shi ne Allah ya ce jannatu adini makomar kyakkyawa ita ce aljanna nan ta dawwama idkhulunaha za su shige ta wa man salaha min abaihim da wanda suka kyautata su ma daga iyayensu wa zuwajihim da matansu wa zurriyatihim da kuma zuriyarsu duk za su shiga tare da su Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba mala'iku za su riƙa shiga ta ƙofofi ta dukkan ƙofofi na aljanna za su shiga masu za su riƙa shiga wurinsu salamun alaikum bi ma sabartum suna ce masu aminci ya tabbata gare ku bisa abin da kuka yi haƙurin nan a duniya na bin Allah da bin manzo da bin dokokinsa da yin wancan ayyuka duka to aminci ya tabbata gare ku fa ni'ma uku baddar. madalla da wannan gida kyakkyawa na ƙarshe gidan aljanna kenan waɗannan ayoyi a ibn kasir da ya bayanin su dalla-dalla ya ce akwai sifofi ne guda wato guda takwas shi ƙur'ani kullum kun san siffa yake faɗi sifofi ake faɗi kai kuma sai ka tsaya ka kalli sifofin ka siffanta da su ko kuma wasu ka siffanta wasu ba ka siffanta ba ko jikka sun cika wurin ka cif cif to ka gode ma Allah in an faɗi sifofi to sai kuma a faɗi sakamakon masu wannan sifofin a gaba kuma za mu ji wasu sifofin su ma za a faɗi sakamakon masu wannan sifofin malamai suka ce a nan kamar aɗafi ne da aka ce allazi ne yufu na bi ahdillah cikon ayan muke ta jiya afaman ya alamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ama innama yatazakkaru ulul albab eh wanzu zaka daidaita wannan da wato ya san abin da aka saukar daga ubangijinka na gaskiya aka saukan maka ya yadda da shi ya san shi ya imani da shi kaman huwa a'ama zai zama kaman makaho ba sa zama ɗaya ba to ba mai gane wannan innama yatazakkaru ulul albab ba masu gane wannan su tantance mumini da ya bi Allah ya yadda da ƙur'ani ya da manzo ba daidai yake da makahu shine wanda ya kafirce ma Allah ba to ba mai gane wannan sai ulul alba ma'abuta hankula sai aka ce suwaye ma'abuta hankula sune allazina yufuna bi ahadillah sune wanda suke cika alƙawuran da suka ɗauka tsakaninsu da Allah dukkan mu mun ɗauko alƙawari tsakaninmu da Allah a tsatsan Adam alaihi salam cewa za mu bauta ma Allah shi kaɗai aya da ta zo cikin alƙur'ani wa a kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim wa zurriyatihim ko wa zurriyatihim ainihin Allah ya ce ainihin wa ashhaduhum ala an anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an yi wato ainihin an taƙulu yau malƙiyamaki inna kunna an haza gafili wannan aya ita ce wannan aya a dunkule wannan da suke cika alƙawarin da suke da Allah wani alƙawari ne Allah ya ce ka ambata kai sallallahu alaihi wasallam lokacin da ‘ya'yan Adam da zuriyarsa a kan tsatsansa domin dukkan mun zama a kan tsatsan Adam alaihi salam sadda Allah ya halice shi to dukkan mu mun ɗauki alƙawari na cewa mun shaida cewa a karan kanmu wato ainihin alasta da rabbikum ko alasta da rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba Allah ya tambayi 'ya'yan adam gaba ɗaya da za su zo duniyar nan ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce eh kai ne ubangijin mu shahidina kuma mun shaida da wannan cewa kai ne ubangiji kai ka cancanci bauta in ka halicce muka je duniya kai za mu bauta ma Allah ya ce yi musu wannan ne saboda me an kulu yawmal qiyamati dan kada gobe kiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilin mu game da wannan bautar taka mun gafala ba mu sani ba baka umarce mu ba shi yasa muka bauta mu wasu ababa daban ba kai ba an kafa ma ɗan adam hujja ɗayan adam gaba ɗaya tun muna tsatsan mahaifinmu adam cewa in mun zo duniya Allah za mu bauta ma shi yasa fitira ta dan adam duk inda yake akwai fitira ya rika jin cewa akwai wani abu da ya san ce bauta mai wanda dan bai karkatar da shi ba shine dama abin bautar shine Allah wanda Allah ya saka mai cikin wato fitirar shi cewa zai ji akwai wani abin bauta wanda kuma dan ya wato ya karkatar ta hanyar iyayen yaron ko iyayen yarinyar kamar yadda ya inganta cikin hadisi annabi ya ce dukkan wani abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan fitara sai dai mahaifansa su mai da shi ba yahude ko kirista ko ba makuci eh shi ya sa ma aka ce in aka haifi yaro ɗan kirista da za ka ɗauko shi na jariri ya tashi hannunka ba magana ka zo in ya girma ka ce ce la ilaha illallah dama can shi akan fitara yake ya taso a hannunka da ya tashi hannun kirista shine kuma zai kwantarar da shi kenan to kai sai ya zama a hannunka kai musulmi shi kenan to wannan alkawarin ne a nan ake gaya mana allazina yufuna bi ahdillah su ne wanda suke cika alkawarin Allah da suka ɗauko cewa za su bauta mai shi kaɗai walayan uzuna wato ainihin walayan uzuna ne faƙa ba sa walwala alkawarin warware alkawari shine kaɗi mun ɗauko za mu bauta ma Allah shi kaɗai mun shaida da shi ne abin bauta amma da aka zo sai aka kama wasu ababen bautan daban wasu ce za su bauta ma isa ce ɗan Allah ne wasu uzairu wasu mala'iku wasu aljanu wasu shehunai wasu daban-daban gashi nan wannan alkawarin siffa ta ɗaya ta su waɗannan bayan Allah wanda za mu ji sakamakon sakarin siffarsa ta ɗaya ke na rashin warware alkawari wasu suka ce da alkawari tsakani da Allah da kuma alkawarin da kuke tsakaninku da bayan Allah in kulla alkawari to sai a cika alkawarin ba a warware shi na biyu shine Allah ya ce ya yasiluna ma amara Allah bi su ne wanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi wato ainihin an yi yusala abin da Allah ya umarni a sadar da shi farko sadar da wancan tauhidin sadar da wancan bautar zuwa ga Allah sadar da biyayya ga manzo sannan sadar da zumunci tsakaninka da ‘yan uwanka kana sadar da zumunci kana ziyartar su kana ba su haƙƙinsu na zumunci kana ba wato duk abin da ya cancanta na sadar da zumunci suna yi sifa ta biyu kenan an gane sifa eh wanda suke sadar da abin da Allah ya ce su sadar yi musu umarni na zumunci da kyautatawa tsakanin ‘yan uwa da wato ainihin yi musu abin da ya dace abu na uku shine wa ya shauna rabbahu kuma suna jin tsoron ubangijinsu jin tsoron ubangiji ibn kasir fi ma ya atuna wa ma ya ne minan al'amal cikin abin da duk wato aka ce su yi na aiki to suna yi tare da tsoron Allah da abin da aka ce su bari suna bari tare da tsoron Allah ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji ku yi kaza to duk suna yi tare da jin tsoron Allah suna yi suna jin tsoro kada su saba ya musu ukuba sannan ku bar kaza ka ku sha giya ka ku yi zina ka ku yi da wani ka ku duk suna bari shi ma tare da jin tsoron Allah dan kai musu ukuba shine wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijin siffa ta uku kenan ta gaba ita ce wa yakhafuna su al-hisab suna jin tsoron wato ainihin wani mummunan hisabi da za a yi masu don sun imani ranar kiyama za ta zo kuma za a tiske kowa za a aje ma'auni a auna aikin kowa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan rahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sun yadda da wannan ranar za ta zo wanda je ya aiki da kwaya zarra sai ya ga kayan shi na alkhairi wanda kuma yayi daidai da ƙwazon ranar shari shi ma zai gani tun sun yadda da wannan ranar shi yasa sai ya zama suna jin tsoron hisabi kullum kar in aikata wannan abu da za a ci tseni yau ma la yanfa umalun wala banun illa man atallaha da kalbin sale ranar da za a ci tseni ba dukiya ba ƴaƴa ba wani wanda zai zo ya daili na ba irin nan ne duniya ba ka yi laifi sai ka je ka tura lauya ka tura abin da za ka tura abin da kai baki ne a ce fari ne shi kenan ka sha a can babu kana da 'ya'ya su zo su tsaya duk babu to wannan suna jin tsoron wannan rana ranar hisabi kenan siffa ta nawa kenan ta hudu sai siffa wato ainihin ta biyar ita ce wace Allah madaukaki ya ce walazina sabaru kira'a wato ainihin wajen rabbihim su ne wanda suke haƙuri domin neman yardar ubangijinsu haƙuri akan mai barin abubuwa na haram san sai kai haƙuri yau za ka ga abubuwa na haramun ka haƙura ka kyale su mata tsirara ga sunan ka kau da kai hmm? abubuwa na samun kuɗi yanzu ka zama miluniya amma na haramun ne ka kau da kai ko ba haka ake ba abubuwa har kalla shuwa shuwa duk ga sunan sai ka ga wannan ababa ba inda za su ka sai ga halaka sai ka haƙura shine suna haƙuri domin neman yardar ubangijinsu suna barin ayyukan saƙo saboda haka waɗannan abubuwa duk suna su ne domin neman yarda Allah e fa fatimu anfusahum anha lillahi wato ibtigha amardatihi wa jazili sawabi suna nisanta waɗannan abubuwa sun faɗa ku in suka je suka yi Allah zai kama su to sai su haƙura su basu wani haƙuri iri biyu ne ɗauku kai haƙuri akan bin dokokin Allah haƙuri akan barin saɓan Allah haƙuri akan maƙage abubuwa da Allah ke zarafta ka da su ko talauci ko rashin lafiya ko rashin iyali ko rashin ƴaƴa ko rashin duk wannan maƙadir ka haƙura ka mai da al'amarinka ga Allah wannan haƙuri uku wanda Allah ya ba su shine Allah ke ta, inna Allah ma asabiri Allah yana tare da masu haƙuri wanda Allah ya ce yana tare da shi kuma ina saura ina sauran dacewa ya gama dacewa in Allah ya zan tare da ka ya ɗan uwa banda wannan sifa sai sifa ta shida ko ita cewa kamu salata sannan kuma suna tsaye da sallah eh suna tsaye da sallah da haddojinta da yadda ake tsaye da ita da wato sujuda ta da tsoron da ake so sallar ta samar yayin da ake yin ta sannan kuma duk yadda shari'a ta shimfiɗa kuma yadda Allah zai yarda da sallah ba sallah ya kunkume ba nan na na buga a tashi yi ka gama a jefe ka da kayanka kai ma ka san ba yadda annabi ya kai sallar ba irin sallar da wani ya zo ya gaba annabi ya ce je ka sake bace ba ya je ya sake ya dace sai ka sake aka yi so ya ce iya abin da ya iya kina ya la koya man sana na biyar koya mai yadda ake sallah sai an yi tsayuwa daidai a yi ruku'u daidai sujuda daidai komai daidai sannan ita ce irin sallar manzo wacce za ka yi to daga cikin wannan siffofin waɗannan suna tsaye da sallah cikin jama'a yadda take rukunanta wajibabbinta sunnoninta eh shine ainihin siffa ta bakwai wa an faƙu min mara zakana kuma suna ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su shi da su wato muka azurta su da shi na dukiya kenan kaga min ma malamai suka ce min ba a cewa an faƙu mara zakana ba suka ciyar da abin da muka zuta su duk suka kwashe suka baya sai aka ce mimma daga ciki kana da dubu goma cire dubu ɗaya ka ciyar kana da miliyan goma cire miliyan ɗaya mana ka ciyar ba Allah kalmar infaki tana da faɗi yan uwa ba ta tsaya ka ɗau abinci kaɗai ka ba mutum ba ka gina rayuwar shi shi ma infaki ne eh ka ba shi abinci ka ba shi hanyar da zai sami abincin kai masa tufafi kai ba shi ilimi duk suna cikin infaki waɗannan abubuwan to suna ce da dukiyoyinsu daga abin da muka azurta sai Allah ya jingina arzikin zuwa gare shi mara razaqana hum daga abin da mu muka azurta su da shi ka sami dubu goma ta ka ce ko ta Allah ce ta Allah ce kawai sababin samun ya baka sai ta zo hannunka duk miliyoyin da kake nawaye ne almalu malun lahi dukiya ta Allah ce shi yasa yake ba da ita ga wanda ya so to yayin da ya baka ya san me ke hannunka in ka ɗau wani abu kaciyar bai ce dama ka ce duka ba min ma hu su ne suke cewa daga cikin abin da muka azurta su da shi sai Allah ya ce mai sirran wa alaniya a ɓoye ko kuma a bayyane duka ya halatta malamai suka ce a asirce suna yi saboda tsoron riya kada shi ya ɓata musu aikinsu sai su riƙa yi a ɓoye alaniya kuma sun gamsu cewa ba za su su sun fi ƙarfin idan wani ya yaba masu yi suke dan a gani a koyi da su ba shi sa sai su a fili dan wasu su koyi da su su sami ladan koyi mutane suka zo gaban manzo aka sallah da su da talauci da waye tufafin su bai iya rufe in za su ruku sai sun jajja al'aurarsu tana bayyana da su juda annabi hankalin shi ya tashi fuskar shi ta canza ta jawur ya juyo bayan gama sallah ya ce ga halin da wannan suke ba za a taimaka musu dandanan kan maye magana wani sahabi ya tafi maza maza ya je kawo abinci ya kawo tufafi ya aji nana ganin su sauran sahabai sai suka ɗau samfur kowa ya garzaya mai abinci mai kuɗi mai tufafi aka zo aka sa da fuska annabi ta jawur alamu bakin ciki dandanan sai ta fara haske sai ta fara walwala annabi ya ji daɗi yace man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ko wa ajru me man amila biha duk wanda ya sunnanta wata sunna wacce dama sunna ce ta manzo amma an manta da ita sadaka taimaka ma gajiyayyu da mabukata an bar su cikin talauci gashi tufafi ma ba su da shi sai shi ya fara sunnan ta je kawo yana da ladan tashin da ya kawo kuma yana da ladan duk wanda ya abayi shi don shi aka fara gani yayi shi ne wato wato falalar abin alheri da yake dama yana nan a musulunci aka masa kai ka zo ka raya shi to duk wanda ya zo yana yi kana da lada haka kuma mummunan sunna take abinda babu shi kai ka zo ka kawo cikin al'umma ka koya shi na shari to duk wanda ya koya sharin irin naka kana da zunubi na abin da shi banda naka zunubi Allah ya tsare to wannan kaga wato cikin sifofin su kenan infaki infaki ciyarwa tana cikin siffar bayan Allah gashi a nan yau mun ji banda wannan sai sifa ta nawa sai sifa ta wato takwas ita ce ta ƙarshe Allah ya ce ne waye da ra'una bil hasanatin sayya'a wannan bayan Allah cikin su suna tun kuɗe mummuna da kyakkyawa abinda ake nufi al qabiha bil hasan an masu mummunan abu rayuwar da yau muke ciki kenan a ɓata maka rai a ci ka a cutar da kai harkar makwabtaka harkar zamantakewa a wurin aiki ne a kasuwa ne cutarwa iri-iri to an masu irin wannan su me suke fa'iza a zahun ahadun ƙabaluhu hubil jamili sabran wa timalan wa safhan wa afwan idan wani ya ƙalubalance su da abu mummuna da cutarwa to shi kuma sai ya fuskance shi da abu mai kyau da haƙuri da juriya da kau da kai da abuwa kamar yadda Allah madaukaki ya ce idfa abin lati hiya ahsan fa kawo bai bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun halim haka Allah ya ce ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hadin azim abin mai wahala mai zafi a cutar da kai kai kuma maimakon karama rama cutarwar sai ka yi abin alheri Allah ya ce wannan ce wannan irfa billati ya asal ka tunkuɗe abin da aka yi maka mummuna ka tunkuɗe shi da kyakkyawa yin hakan fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatun hakan zai sabbaba wanda tsakaninka da shi gaba ce da kiyayya ka annahu waliyun hamid sai zai zama wali majidincinka masoyinka Hamimin mai so na ƙarshe kenan domin hamim ya fi kace mai ne sahi hamimi wanda yake son kaso na gaske ba ya son komai tare da kai sai alkhairi wani abu na shari bai so to yau wannan halayya ce haka Allah yake wanda yake cutar da kai idan kai kamar mai da alheri yau ka yi gobe jibi to sai ka ga an waye gari kuma yau shine masoyinka shine masoyinka saboda shi dan adam an halicce shi da son kyautatawa ko da fa shi bai kyautatawa shi na so a yi mai daidai ko da shi bai daidai din ba haka na da yake ba shi yasa annabi aka tambaye shi wani sahabi ya tambaye ya za a yi mutane su so ni yace ka ba su abin da ke hannunka kai kuma ka guji abin da ke hannunsu yanzu za ka ga ana son ka ba ka da abin da ke hannunsu amma kai na kaɗan abin da ka samu ka ba su in kana iyawa to za ka ga suna son ka shi yasa masu kuɗi Allah na ba su hanyoyi na yadda jama'a za su so su kyautata musu amma sai su ƙi Allah ya baka abin da ya baka sai ka haɗa ka riƙe gam abin da ake kira rowa kenan sai mutane su zama gaba tana ta shiga tsakani da ƙiyayya da hasada amma ka ɗan sako su kuma suka ɗan karɓa to ka ga ana rage wannan gap ɗin na na wato rashin fahimtar juna duk yadda za a yi kana masu kana masu wata ran sai sun ce alhaji ala kiyaye mu za su taɓa so su ji wani shari ya same ka ba amma idan ba ruwanka da su baka damu da matsalarsu ba baka damu da damuwarsu ba to fa shaidan zai shiga tsakani hasada za ta shiga kulli zai shiga ƙiyya za ta shiga shi ya sa Allah subhanahu ta'ala ya sanya kyautatawa tsakani ta zama alheri kuma ya sanya ta anan siffa ta takwas daga cikin siffofin wannan bayan wanda ga sakamakon su nan bayan da aka jero waɗannan siffofi nasu ne Allah ya ce sai aka ce ula'ika lahum uqubadda waɗannan suna da kyakkyawan ƙarshe me kyakkyawan ƙarshen sai aka ce me shine jannatu adini aljanna ta dawwama adini kamar ka ce jannatu khuludi aljanna ce ta shiga dindindin kullum ina da mana wannan ba ni'ima mai daɗi ni'ima sama da ni'imar dawwama din ni'ima ni'ima ce amma mai ita na tsoron gushewarta ni'ima kuruciya kuruciya ba ni'ima ba ce inda za ka famfala daga nan hatta rauni ka gaji ba har gidan gwamna har gidan sarki ana ka famfala ka je lafiya lau tsufa ya zo za ka yi kana ji kana gani ko taro da ba za ka kai balle gidan sarki amma kana yaro zai da ka je gidan sarki ka je ganin taro ka dawo hotoro ko a jikinka ma baka sani ba saboda kuruciya wannan kuruciya za ta gushe mai ƙuruciya kullum tsoro ke kada tsufa yi kuma sai ya zo inda da haka nan mai kuɗi tsoro ke kasa ƙari mai mulki tsoro ke kan mulkin ya gushe ko mai lafiya tsoro ke kada rashin lafiya ta zo haka haka mai rayuwa tsoro ke kada ajali ya zo ba ma ban da ni'ima aljanna yan uwa jannatu adini suna da aljanna ta dawwama sai aka faɗi irin yadda ma abin da zai faru aka ce da kuluna da kuluna ha za su shige ta su masu wancan sifofi da aka lissafo don su za mu kiyaye shi ne assignment ɗin shi ne aikin ba ka ji ba a koma ka ji sifofin nan takwas ka ga wace kake ɗabbakawa wace ce ba ta ɗabbakuwa ka fara za su shiga aljanna bayan sun shiga ta wama wato ainihin za su shige ta ne tare da wato man salaha min aba'ihim wanda suka kyautata daga cikin mahaifansu mahaifa suna cin arzikin ƴaƴa gobe kiyama ƴaƴa suna cin arzikin mahaifa to anan za su shiga tare da mahaifansu shi ɗan kila Allah ya taimake shi ya tafi waccan aljanna ta can sama shi kuma baban zai shiga ta nan ƙasa dama ya yi abin da zai shiga aljanna don mu fahimci wurin da kyau eh duk wanda za yi magana baban ne ɗan ne matan ne dangin ne da za a shiga aljanna to sun yi abin da zai kai su aljanna kawai bambancin aljanna ce ba ɗaya ba ɗan yana can ta ƙololuwa da tafi ni'ima su kuma suna ta ƙasa to sai a cicciɓa su a haɗa su da shi dan a ƙara mashi jin daɗi haka su sun ci arziki ko kuma uban ne can sama ɗan bai yi aikin da za shi can ba ya dai samu shi ma dai ya samu ya tokara shiga aljanna sai a ɗaga shi a kai shi wurin baban shi dan baban ya ji daɗi haka matar haka dangi abinda ake so a gaya mana a nan ne wasu ke cin arzikin wasu amma sai an yi sababin cin ba haka kawai ɗana can gidan wuta ya yi abin za a kai shi wuta sannan uba kuma ya iya ciro shi ko a ciro shi a kama shi a'a dama dukkan su sun yi abin zai kai su aljanna amma aljanna matakai ce daban-daban hawa hawa ce daɗi ne daban-daban to ne sai aka ce yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim za su shige ta tare da wanda suka kyautata su ma suke abin shigan aljanna na mahaifansu iyayensu kenan da matansu da kuma zuriyarsu wal mala'ikatu yadkhulunaha alayhi yadkhuluna alaihim min kulli babi daga cikin abin da za su ji daɗi mala'iku za su rika shiga wurinsu ita aljannan wato min kulli babin ta kofofinta daban-daban don mun janci aljanna tana da kofa takwa za su ta shiga suna kewayawa ita aljanna daɗi komai daɗi ne cikinta eh yanzu baka ga ana irin wannan ba sai irin gaje jirgi ba za ka taba ganin tsohuwa ba mai sabis a jirgi in ka je hotel da wanda suka ci gaba ba a ɗaukar tsofaffi sai yara matasa ko maza ko mata to aljanna haka take matasa su ne masu hidimar 'yan aljanna za su rika shigan masu ta ƙofofinta in sun shiga suna cewa salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku a bisa sababin abin da kuka yi haƙuri a duniya na bin Allah bin manzo bin dokokin Allah kuka haƙurtar da kan ko barin saƙo to yau aminci ya tabbata a gare ku kun ga ashe aljanna falala ce ni'ima ce ta Allah amma akwai sababi sababi shine ka bi Allah sai kai waɗancan abubuwa da aka biyo mana a baya tsaye da sallah cikin jama'a kaza kaza ciyarwa waye waye duk sai kai sai kuma Allah ya bayi ya falala akan ka sai ya baka ba wajen abin da kai din kamar yau in kai kwadago ne dubu ɗari a baka dubu ɗari ba ba haka ita aljanna take ba ba abin da za ka yin abin ya ce shine mukabilin aljanna waye ga aljanna kai ka san aljanna kuwa ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khadara ala qalbi bashar ba idan da ya taba kulle ko ido yace ya taba ganin waya aljanna take babu an nuna ma annabi da aka isra'i da miraji da shi an nuna mashi aljanna amma kai baka gani ba shi ma nuna mashi aka yi kuna fahimta da kyau to kai a yau kace ga duk wani abu da za ka wasafo a duniyar nan wani gida da aka kawata fanishas ne wace kome wallahi ba aljanna ba ce domin wannan gidan da ya shekara goma shekara ashirin sai a zo a ce can ya yi kaza can ya yi arza sai an rana renovation sai an tenti sai haka aljanna take babu malam komai cikin ta daɗi, ne kuma waman ne to wannan aljanna ce ake gaya mana in sun shiga za su ce masu ku sha daɗin da kuke ciki aminci ya tabbata saboda haƙurin da kuka yi a duniya kuma akwai haƙurin ya ko babu annabi ya ce an kewaye aljanna da ababen da rai ba ta so an kuma kewaye wuta da abin da rai take so ko ba haka ba bane kurbe da ake fisga kana ƙoƙari ka bi Allah ka bi manzo abubuwa na fitina suna kewayewa suna janka to sai ka daure ka haƙura da waɗannan abin da zuciyarka ta ke so ka daure ka bi abin da ba ta so shi ne za ka sami wannan sallama ta wannan mala'ikun salamun alaikum bima sabartum sai su ce fa ni'ma uqubadda madalla da wannan gida na ƙarshe malamai suka ce ai ne gidan aljanna gidan da babu kamar shi gidan nan wanda yake an shiga shi kenan magana ta ƙari eh duk wata wahala da komai ka kare idan aka shiga aljanna Allah ka saka mu ci sifofin ne yan uwa su za mu je assignment ne mu ta bibiya ayar mu karanta ta mu fahimta mu ta aiki da abin da ke ciki Allah ya ba mu hore mana aikin ne Allah ya ce wallazina ينقضون عهد الله من بعد أن يوثل ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم النعمة ولهم سوء الدار نعم الله مدوك كيتش والذين ينقضون أهد الله وأن ننسك ورور القوار الله من بعد ميثاقه باين سلقاس واتو قل شيء wannan kullawan dukkan mu mun kulla alkawari da Allah shi kaɗai za mu bauta mai don mun ɗauki wannan alƙawari sannan da alƙawari da ake kulla da bayan Allah to sai a warware shi wannan da suke warwarewa to lallai sifa ta ɗaya kenan ko wa ya una ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanke abin da Allah ya umarni da shi a sadar da shi sadar da dokokin Allah kabi biyayya ga manzo sannan sadar da zumunci tsakaninka da 'yan uwa sadar da ababen da aka ce ka sadar mu al'umma to duk su kuma aikinsu ya kasa una sai su yanke shi sannan wa yufsiduna fil ard kuma suke tafiya a ban ƙasa suna ɓanna kaga siffa nawa kenan uku ba ta da yawa sai shari nan wajen siffa takwas nan ko uku aka gaya ma aikin su kenan yanke alkawarin da suka ɗauko tsakaninsu da Allah wannan bai fi shi ne duk babban shari wanda duk bai cika Allah zai bauta ma ya zo yana bauta ma wani abu can daban yana bauta ma san zuciyar shi yana bin shi kenan haɗewa kuma ta gama faruwa a gare shi wannan ba ma sai an gaya maka ƙarshen ba kai da jin wannan ayyukan kasa lallai mai su akwai nashi sakamakon sai Allah ya ce ula'ika lahumul la'anatu wa lahum su'ud da waɗannan la'anta Allah ta tabbata a kansu wa lahum su'ud da kuma suna da gida mummunan gida na ƙarshe ita ce jahannama Allah ya tsare Allah ya tsare mu ku kaga wannan sifar sai mu ji ta ita ma mu kiyaye dan mu nisance ta walazina yanquduna ahdallah ibn kasir yace wannan shine hali hadha halul ashiya wa sifati wannan ita ce halaye na matsiyata in an ce ashiya jam'in shaqi kenan shaqi ba shine tababbe ba siffar tababbu eh da kuma siffofinsu wa zakara malahun fil akhira kuma da abinda Allah ya ambata na su gobe lahira wa masirahum ila wato ila khilafi ma sara ilaihi almu'minun da su wacce ta zama sabanin makoman mu'minai ɗari bisa ɗari makomansu su gashi la'anta Allah ce da tsinuwa da kuma jahannama su ko wancan makomansu ita ce aljanna Allah ka saka mu ciki yace kama annahu muttasafu bi khilafi sifatihim fi dunya kamar yadda suka sifanta da wasu sabanin siffofin mu'minai a duniya to haka nan suka sifanta da wato suka da wata makoma wacce ta bambanta da makoman mu'minai ita ce wuta fa ulaika kanu yufuna bi ahdillah su mu'minai suna cika alƙawarin Allah wai siluna ma amara Allah bihi an yusala suna sadar da abin da Allah ya umarnin su sadar wa haƙula na ahdallah suka waɗannan warware alƙawarin Allah suke min ba ba'di misaqihi bayan sun ƙulla shi sun ɗauko alƙawari wa yaqda'una ma amara Allah bi suna yanke abin da Allah ya umarnin su wato su sada shi an yusal su sada da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suna ɓanna a ban ƙasa a ga manya manyan laifuka haƙƙin Allah ba su bashi suna kila shirka kenan eh sannan kuma haƙƙi tsakanin bayan Allah da ‘yan uwansu da dangi duk ba sa yi sannan ga ɓarna a ban ƙasa in an ce fasadi kalma ce mai faɗi ya uwa kashe rai ya shiga ta'addanci kisan kai sunan shi fasadi cin riba sunan ta fasadi cin hanci rashawa sunan shi fasadi duk a mahanga ta shari'a ana kira su fasad al-fasad shi yasa aka ce wato wallazi ne tsauna fil ardi fasadan wannan da suke tafiya a ban ƙasa suna ɓarna. sai da kayan maye sai da kwayo duk sunan fasadi to kaga anan sai aka nuna mana su wa yuftiduna fil ardi suna banna a ban kasa sallallahu alaihi wa sallam ulaika la'anatu waɗannan la'anta Allah ta tabbata a kansu sannan walahum lahum suqud dar mummuna makoma ta tabbata a kansu ibn kasir ya kawo mana hadisi cewa ya tabbata a cikin hadisi ayatul munafiqi salasu ai munafiqi uku ne Iza haddasa karaba, wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana shi kai wato munafiki idan zai magana sai ya karya idan yi alkawari ya saba idan aka amince mai ya shi. a ga wannan yana cikin aikin wato munafiki kuma siffa ce ta wanda suke ga mako masu Allah ya tsare a ga yau babbar damuwa al'ummu shine in an amince musu ci amana dukiya an wani mai dukiya ba zai iya juya ba ya jawo ka ka zo ku ci arziki tare kai ka juya kana da lokaci sai ka je ka ci amana ya rasa ka rasa ko ba ka ake ba me ya sababa rashin riƙon amana eh duk da sunan har hanyoyin arziki a ƙasar nan tamu a arewacin najeriya nan tamu harkar kiyo harkar noma harkar kasuwanci na haɗa hannun jari kai ka yi ni da dukiya amma ina da an fara in ka fara jin kuka eh shi ba zai ba yanzu harkar kiwon nan da ake ta yi eh, ka yi gona ta kiwo ta dabbobi sai ka ɗauke shi ka kai ya kula sai ya ce ka kai shi jeji ka aji kai kana nan cikin bini kana shan fanka ba zai ba sana'a ce fa sana'a ce kuma in ba a raba yadda Allah ya raba ayyukan nan ya rayuwar mu za ta tafi idan ba a yi kiwon kaji ba za a tsabin za ka saka kazar in ba a saka tufafi ba za ka sa sai an rarraba sana'a kamar da za mu ji a nan gaba haka Allah ya sanya arziki ya rarraba shi ga al'umma amma mu yau mun kiyarda da wannan sai cin amana kuma sifa ce ta kafirai sifa ce ta munafukai ibn kasir ya wahara wayo akwai aya ko am hadisi nake so in ce dangane da zumunta Mun ga daga cikin abin da suke yanke zumunci ba su sadar da shi yanke zumunci mahaifato zumunta tana ta'allake ga al'arshin ubangiji za ta ce ma ubangiji gobe kiyama man wasalani wasalahullah wa man qada'ani qada'ahullah duk wanda ya sadar da ni ya Allah ka sadar da shi zuwa ga rahamarka wanda duk yanke ni ya Allah ka yanke shi daga samun rahamarka zumunta kenan zumunta kaga shi yasa ake cin kana son rayuwarka ce kyau ke albarka to sadar da zumunta rika sadar da zumuncin yan uwanka sawa'un suna kyautata maka ba su kyautata maka sadar har annabi ya ce wai waye ma mai sadar da zumunci mai zuwa wurinka a'a sai aka ce wanda bai zuwa kai ka je wurin shi to kai ne mai sadar da zumunci amma da dama yana zuwa ka je wannan shi kenan ba matsala dama ya zo ka je a'a wanda ya yanke mai zuwa to shi za ka ɗauki kafa ka je ka sadar da zumunta to kai ne mai sadar da zumunci Allah ya samu daure Allah ya samu gane wannan ayyuka ne wanda suke su masu kyau wanda ya basu kuma sune kishiyar wancan su masu su su ake la'anta shi yasa anan aka gaya mana ga sifofi guda uku Allah ya tsare mu da su eh ƙin cika alƙawarin da muka ɗauko tsakaninmu da Allah za mu wuta shi kaɗai ƙin cika alƙawarin da muke ƙulla tsakaninmu da bayi sannan yanke zumunta a ƙi da zumunci da ke tsakaninka da ‘yan uwanka da abokan arziki ku duba manzo sallam. har zumunci na abokantaka yana sadarwa yakan taka ƙafa jiya ziyarci abokan mahaifansa sannan ƙawaye na ainihin matarsa wakilan khadija da tewa faki tuni ƙawayenta in suka zo yakan masu goma ta arziki yakan girmama su ya ce yana yi ne saboda me ƙawarsu khadija mata su kenan ta gabata da rai amma yakan kyautata ma ƙawayenta saboda sadar da wannan zumunta ɗin to haka yau ya kamata kai ma abokin babanka eh, ƙawar mahaifiyarka wanda ya kamata ka sadar da zumuncinsu duk ka kauce ma waccan sifa mara kyau kenan sannan ga aikin su ƙanna, Allah ya tsare mu da ƙanna a banka, kasa Allah ya ci Allahu yarzuqu rizqan man yasha'u wa yaqdir وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نعم الله ملوك كيتش الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama wa ya ƙadir kuma ya taƙaita shi ku ya ƙuntata shi ga wanda ya so wannan duka bisa hikimarsa bisa adalcinsa wa farihu bil hayati duniya su ko kafirai sun yi fari suna farin ciki suna annashuwa da rayuwar duniya wa mal hayati duniya fil akhirati illa mata ita ko rayuwar duniya in ka gwada ta da lahira ba komai ba ce illa mata'un face ɗan jin daɗi ɗan kaɗan kaɗan eh wato kun ga ashe kenan wannan ayar mun gama wancan sai magana na cewa mun san hikima ta ubangiji da yake yin yadda ya so ga bayansa dukkan mu bayansa ne da wanda ya ba dukiya da yawa da wanda ya taƙaita masa duka bayi ne me hikimar wannan a bashi da yawa na a bashi daidai akwai hikima yau da kowa za a bashi dukiya to shi kenan waye zai ma wani aiki wa zai zo gina maka wannan masallacin wa zai gina maka gidanka wa zai kwashe maka toilet ɗinka ya cika waye ne zai ɗebo ɗan garu ya kai maka ruwa ka sha kowa yana da shi to in kuma babu wannan ya bukata ta za ta biya kuka ba hikima kenan sai Allah ya sa wannan kai kana da buƙatar wancan garin Allah na wayewa ɗan garu yana son kuɗi a jihun shi kai kuma kana son ruwa a gidanka sai ba ya kama ka ba shi kuɗi ko in ya sami kuɗin shi kuma san mai ainihin wanda ya so kayan abinci a shago shi kuma yana so ya sai ya sami riba sai ya ɗau kuɗin ya garzaya wurin shi ya ba shi shinkafa ya ba shi gishiri ya ba shi haka ake juya rayuwa mutumin ƙauye noma ya kawo maka kai kuma kuɗin ka ɗauka ka ba shi haka ake yi haka Allah ya tsara saboda adalcinsa saboda hikimarsa shi yasa yake takaita samu ga wani wani kuma a ba shi da yawa kun gane da kyau sannan kuma ana so a nuna mana wato ba da dukiya ba shi ke nuna ana son wanda aka ba dukiyar fiye da wanda ba a ba ba wanda kuma aka hana shi aka ba shi kaɗan ba ana nuna Allah bai san shi ba shi ya sa ya ba shi kaɗan a'a ba da duniya ba shi cikin mizani na wato nuna son Allah gabawa duniya in an ce duniya mulki dukiya waye wani matsayi wannan ba da su ba ai da haka da ba a ba fir'auna mulki ba da ba ba karuna dukiya ba duk an ba su saboda ba su wani sannan kuma za ka ga cikin sahabbai wasu suna cikin rayuwa ta kunci haka suka rayu ko ashe ka ga ba wannan bane shi yasa Allah yana yin wannan ne don ya nuna ikon shi shi yasa in ka ganka da dukiya to gode ma Allah sarrafa ce da Allah ki in ka ganka cikin talauci ya haƙuri Allah ne ke jarabta ka wannan sai zama alkhairi a gare ka shi yasa ibnu kasir sai karo mana da wata aya da ke kama da wannan cewa wato su ko kafirai suna farin ciki ne inda aka ce wa farihu bil hayati dunya su kafirai suna farin ciki da rayuwar duniyar nan in Allah ya ba su duniya sai su ta ganin kamar Allah yana son su ne ita ko duniya da wata aba to daidai da makwalwa ɗaya da ba ba kafiri ba na ruwa ya sha saboda a wurin Allah duniya ba ta kai daidai da fifikar sauro ba ba komai ba ce yasa yake ba kafirai ita fiye ma da muminai ɗin shi yasa ainihin a wata ayar Allah ke cewa yadda suke farin cikin nan shine a wata ayar Allah ya ce a sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusariqu lahum fil wato fil khairat bal la yashkurun cikin surul mu'minun kenan wai suna zato abinda muke ƙararsu da shi na dukiya da 'ya'ya wato ainihin nusari ulahun fil khairat muna gaggawar kawo masu wannan abin ne suna ganin kama alkhairi ne balla ya shurun a'a ba alkhairi ba ne kafiri yana kan kafirci yana ƙara fantamashi da abin da ya ga dama da wani abu na duniya to ba wai Allah yana yi ne don yana son shi ba a a sakin ala ake mai mai kamar sake sakin talala a sake ka ka tafi sai a jawo ka duk su yi su gama ina za su je kajiri ya gama rayuwar shi da jin daɗin shi shekara ɗari ɗari da ashirin shi haka zai gama ya tafi yanzu dobi trump yana nan ya yi mulki ya gama an kamo shi an kai shi kotu fuska a tamuke a bushe da zai samu ya musulunta shi sai allah gafarta mai tsaya ta da tunda yana nan da rai ko amma da wannan taurin fuskar da wannan tsaya in ya mutu haka wallahi ta kuma zai tafi ya yi mulkin amerika ya gama sannan ga duniya ta ƙi mai da daɗi babban ɗan kasuwa ya tare dukiya ya yi waye duk yanzu tuhumar shi ake ya yi lalata za a kai shi a hagari duk ba ni'ima sama da ni'imar musulunci yan uwa saboda haka wato su kafirai gari suke duniya da suke samu kamar wai wani abu ne Allah ke masa ne yana son su a'a wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata duniya ba komai bace aka gwada ta da lahira face ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan a wata yar Allah ke cewa kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila cikin suratul nisa'i Allah ke cewa ka ce masu ɗan jin daɗin duniya kaɗan ne kaɗan ne kila ba za ku gane ba sai kun dawo kun yi tunanin yadda lahira take mata'un duk yanzu a baka kullum a ce daɗi za ka ji ma ba ba wahala amma shekara nawa za ka yi shekara nawa za ka yi awo ne ka yi al'umma annabi shi ya ce mafi yawan su shekara sittin ne ko saba'in to a baka ma ka tafi ɗari ka tafi ɗari da ashirin za ta kare to rayuwar lahira ba wannan kullum daɗi kake ji za ta kare shekara ɗari da ashirin za ta kare sai ka je ka shiga rayuwar da ba ɗari ba ba miliyan ba din din din shi yasa Allah ce kulma ta'u duniya qalilun wal akhiratu khairun liman lahira ita ta fi alkhairi amma ga wanda ya ji tsoron Allah wanda yake bin dokokin Allah shi ya san wannan ya gane wannan fikihun wala na fatila ba za a zalunce ku ba daidai da fatil shine dai dan abin cikin dabino din nan an furkaki na cikin dabino a ce kayi aiki alheri akwai ai maka kwange a tawai ba za a baka a'a Allah shi ya haramta maka shi zalunci ya sanya shi tsakanin mu haramu eh haka haka yazo cikin hadisi kudusi inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu to ya kan uwa muka dubi ayoyin nan sai mu dawo mu duba Allah yake bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa bari kawai kuna fifita rayuwar duniya gashi kuma lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce wurin wanzuwa wurin tabbata shi yasa ake magana hankali hankali hankali kullum mai hankali shine wanda zai da rika fahimta ayin nan ya da aiki dan samun lahirar can kullum inda zaka dawama ka duƙufa wajen neman wannan madawwama din ita ce lahira ita ce aljanna inda zaka bari duniya ka haƙura da yanayinta da daɗi ba daɗi ka mutu zan mutu za a tafi kabari daga nan za a tafi za a yi sagi za a tafi imman naruwa imman janna Allah ka samu aljanna saboda haka mu tsaya fahimci waɗannan hadisan da kyau mu gane cewa wato ya cikin hadisi wato annabi ke cewa dan ana ma duniya ba komai bace a cikin hadisin wato annabi ke cewa ma duniya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi fil yamin duniya ba komai bace sai kaman ɗayan ku ya dau dan yatsan sai saka cikin teku e fal yanzur bima tarji'u sai ya tsamo ya tsansa ga wai mai ya rago na cikin ruwan teku ya rage wani abu to haka bambancin duniya da lahira wato lahira ce kamar teku duk abin da za ka samu na jin daɗi a duniya kamar ka ɗan tsoma ya tsanka a teku ka ɗebo ruwan ka fito da yasa me iba? ba kawai duk abin da kuke ganin za ka kira shi jin daɗi dukiya ce mulki ne mata ne waye waye waye duka in ka gwada shi da na aljanna An abu ne ɗan kaɗan ya sa ka ce un kalilu to mai hankali mu dawo da ni da ku gaba ɗaya mu da kufa wajen neman lahiran mu wajen neman aljannan mu ita ce wato alamar kenan mun fahimci abin da muke karanta wallahi wato ainihin ita ainihin wannan lahirar da kuke ganinta aka ce wallahi liduniya ahwanu ala Allah min hadha ala ahlihi hina alqaw eh wato kullum mu gane cewa duniya Allah bai ɗauke ta kamai ba ba kamai ba ce wallahi da komai ce da ya ba manzo fiye da kowa saboda shi ya fi so ne ɗan gacen kowa amma ka duba zai zo zai sujuda sai aisha ta janye kafa ta ya samu inda zai yi ko saboda yanayin rayuwa kada dubi yadda ya rayu sallallahu alaihi wasallam haka ya gama haka sahabbansa mu yanzu duniyar gata na Allah ya ba mu ba godiya a harshe ba godiya a jiki ka samu ba za ka ce alhamdulillah ba ba ma ka jikin nema na da muke babu mu sun ga wannan fankacin iyayenmu na baya kakanni sun sami wannan sautin wannan ƙwar'anin kanshi da bagagge da waje sun samu ne ba samu ba ni'imomin iri-iri muna ci amma babu godiya an cire mana godiya kwata-kwata a kan harasan sai dai wayo wayo wayo wayo kullum wayo ihu shi ne mutum ya taho daga nan ya tafi wudil a ƙafa ya yi abin da zai dawo garin nan ya tafi rimin gado ya tafi kure ya tafi ɗan bacca nemo halal duk a kan jaki ko a kan doki muku za a mota don nan za ka je ka dawo abubuwa nan ya ma ga sunan amma ba a ganin su ko kaɗan sai wayo wayo sai Allah ya baku da wayo ɗin a cire kana'a a cire wadatar zuci ku ta ganin babu shikenan ku ta zama cikin babu ku ba ku ma Allah godiya zai kara muku muna bukatar mu koma ga Allah ƴan uwa mu gane kurakuran mu na ga an nuna mana lokaci nan zamu tsaya abinda na karanta daidai Allah ya mana tare a lada abinda na kuskure kuma Allah ya gafarta ya gafarta mana Qur'ani Allah ya sa ya zama gatan mu Allah ya zama mai ceton mu Allah ya ba mu ikon karanta shi da aiki da shi da fahimtarsa Allah ya sa ya zama wato jagora a gare mu Allah ya shirya da al'ummar mu ya da matasan mu masu neman addu'a Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na shari ka canza su zuwa ga alkhairi ربنا na في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شمال ba su eh, sai a faɗi yadda za a yaba kuma sai sai zai kuma bari an tashi